baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. An jima ana zargin 'yan majalisar dokokin Najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa, musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kudurin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa. Kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka soma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban. domin ba da bahasin kariya ga bukatar kudaden da aka ware musu a gundarin kasafin kuɗin. kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin wata jaridar yanar gizo premium times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan takwas kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin. Miliyan hudu na kwamitin majalisar wakilai, miliyan hudu na kwamitin majalisar dattawa. Duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar. Da akwai wasu kalilan da suka yi ƙoƙarin bijirewa wannan bukata, waɗanda kuma ake zargin ana ƙoƙarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban. To kan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata a nan Washington DC. Sai ku biyo mu a cikin shirin. A kayi maganar samar da kuɗaɗe to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa eh. musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a gaban eh, majalisa. Eh. To wannan zancen banza ne wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi ke kawo kasafin kuɗi amma kamin shugaban kasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su yi nasu su bada su bayar ga tsaya mana tsaya mana mm. ai mu envelope system ban sai da ka envelope system da abin nan ba envelope system ake ake kowace ma'aikata mm. za a ware ta amma da ƙarshe shugaban kasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa. To amma in ya gabatar za ku kira kuma shugabanni waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya amma ba su suka. Idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce ba zai yiwu ba a ce a kawo kasafin kuɗinka kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wannan ma'aikata a kira ka kuma ka ki zuwa saboda idan ka zo bayani biyu za ka yi kuɗin da aka baka na bara ya ka kashe shi yayi daidai bara ala misali ka nemi ka sayi mota goma bana ma ka zo da bukatar ka sai mota goma me ya faru da mota goma da aka, baka na bara mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne irin tambayoyin da muke yi kenan ya aka gabatar da abin wani ya bada amsa gamsashe wani kuma ya kasa bada amsa saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta gare yadda kai amfani da kuɗin da aka baka bara ni bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nike suna ma'aikatar ilimi ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan saba'in ina da sauran kuma akwai inter university centers akwai sauran dai da national library da gaba da national university commission now kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa suka ƙi zuwa aka tambaye su me yawa kawai sai daga abin da kawai sai sai ce ai sun ce ai ba sun ki zuwa ne saboda ah, an tambaye su kuɗi mutum fa bai zo fa ya ba da ba'asi saboda kuma a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba ba za a yi ba za a yi wannan kasan kuɗin ba. Eto eh ah, kamar yadda ka faɗa akwai akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar yan majalisar dokoki eh. kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta eh, eh. ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan takwas miliyan hudu ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma eh. wasu miliyan hudu ga majalisar kwamitin dattawa eh. ta yadda za ku amince da da kasafin kudin su. To kuma kowa sun bada din. Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka ɗan so su ɗanyi turjiya ne wasu baya ba amma an ce da yawa kamar sun sun. Sai ma ba su ma zo ba eh. mutum bai ma zo ba. A to bai zo ba saboda wata kila yana tsoro tunda ai ai ba na aka nemi kuɗin ba. Ai zuwan ya zama dole. zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ka kashe wacan kuɗi akwai bayanai wanda na zaga na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya ta gusau na je na je ko ina na duba su kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancinsu suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suka suka suke suke hannu nasu ba a gudanar da su a daidai ba bincike ya nuna cewa eh bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗan turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan badakalolin ko kuma a yi mai ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin hanci. Don me ma mutum zai tsaye abin nan? shi wanda yake son abin da shi bai gaskiya ba yanzu ya zo kuma ira ira ira ira zargi to wani rabul shi bai gaskiya ba ira zargi yana yanzu rashin gaskiya da ya shi ba yan majalisa dama su masu wani abu na rashin ba hujja bane ba hujja bace ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da shi ya fito da hujja akwai wani ta ba kai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun rubutun iska na batanci ba an zo ka zo ka zo ka yi bayani mana ka ki zuwa ka yi bayani an je makarantar ka ha gudu dan me za ka gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makaranta ka gudu akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 ga watan janairu eh. wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su biya da ai taro kuma an ce kai ne ka shugabanci taro kwarai da gaske ba a da ranar biyar aka yi wannan kaga karya dan farko kenan a dan sha biyar na yi. To watakila ni na yi kuskure ba. Eh, a'a, a rubutu a kakanta daga rubutun da aka yi ne. Dan sha biyar ga wata aka yi. kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka shugaban jami'ar lagos shugaban makarantar eh, jami'a ta gusau da shugaban jami'a ta, soja ta, ta, biyu kowa ya zo kuma duk zaman da na yi gaba ɗaya an yi rikodin nasa an ɗauke shi a bidiyo duk gaba da faɗa amma ana cewa kwamitin ka yi suna sosai wurin hana yan jarida shiga a lokacin da kuke gudanar da saboda saka ai duk gaba daya ba ma ba ma wannan zaman wannan zaman tun daga farkonsa idan za ka kira NTA Nigerian Television Authority za su ga za su baka bidiyon wannan zama gaba ɗaya tun daga farkonsa. To me yasa sai NTA kaɗai? Har ƙarshe. A'a ba NTA nake duk 'yan jarida. Ai ba ba ba mun rufe kofa ba ai. Kofa a buɗe take. Ko maganda da muka ba a cikin suru bane ba a rufe kofa ba kowa zai iya shigowa kuma ya fita. Taro kuma na gama shi ne ƙarfe biyu. An ce an ce har tun ƙarfe uku ba ƙarfe uku ba mu fara ba. <laughs> Taro kafin ma ƙarfe biyu na gama shi. Kuma zo a buɗe yake. kuma duk abin da faɗa an yi rikodin nasa duk abin da muka yi an yi rikodin nasa a bidiyo a NTA. To in na fahimce ka kenan ba ba ku nemi waɗannan kuɗi. Zancen banza zancen wofi daga mutanen daga daga bakin banza. Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau. Mu'azu Abdullahi. Da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau. Ka ce ga takun sakar da kuke yi amma bincike ya nuna cewa kamar eh. shi ya yi turjiya ne ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ki kokarin shishi ta shiga uh, hukumar uh, da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight oversight mun je ka'ida aikinmu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su ka ce ba ku je gusau ba shi gusau an sa mun je muna ga in kin tsayawaye a amma ba ku je din ba ta ai ba sai amanna ba sai ka yi ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta eh, shugaba ya amince za mu zo rana kaza eh muna ana da ku zo idan mun zo wa za mu gani To ba iyakar tattaunawar kenan ba amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar. yanzu a madadin bakon namu na yau dan majalisar wakilan najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar abubakar hassan fulata sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc